Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambaya game da tarihin marigayi Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria, kamar yadda masu sauraronmu da dama suka buƙaci a basu. To tun bayan da aka shiga fama a Najeriya sanadiyar wasu dalilai da suka haɗa da matakan gyara da gwamnatin Najeriya ta ɗauka. wasu da suka tuna da hasashen da marigayi Sheikh Albani Zaria ya yi kan yadda duk wata gyaran Najeriya za ta zo da wasu wahalhalun da ya zayyana su dalla-dalla suka saki sakin waɗannan fayafayen wa'azin nasa ganin yadda bayanansa suka zo kusan daidai da abin da ke faruwa. A daidai wannan lokacin masu sauraronmu da dama sun shiga tambayar tarihin marigayi Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria. wanda mahaifansa 'yan asalin kana ne amma aka haife shi a unguwar muciya zaria wasu 'yan bindiga kuma suka kashe shi ranar ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 2014 to da yake a lokacin da 'yan bindigar suka yi wannan ɗanyen aikin an yi irin waɗannan tambayoyin akai-akai ta buƙatar tarihin shek albani kuma wakilin muryar amurka a kaduna isa lawan ikara ya samo ansa daga ɗaya daga cikin ɗaliban marigayin daraktan makarantar salafiya ta albanin kuma mai magana a madadin albanin dr abdulrafiyu abdulganiyu wanda isa ya fara da tambayarsa ko mai zai ce game da tarihin marigayi sheikh albani sai ya ce a shi wannan hamshakin malami an haife shi ranar shida ga rabiu nilfani na da dubu ɗaya ɗari uku da saba'in daidai da 27 ga watan Satumba 1960 da shekara 54 a duniya a kirgan miladiya ta Bature a kirdika kuma na hijira shekara 56 a duniya shi wannan malami tun da Allah ya yi shi tun yana ɗan ƙarami Allah ya sa mai son ilimi ya taso cikin ilimi kamar yadda wani malami ya zama na ta'aziyya yake cewa daɗin shi da wannan malamin da ya rasu tun da ya san shi tun yana ɗan ƙarami ina za ka karatu daga ina karatu ina kake yi karatu me za ka yan jima karatu to haka haka malamin nan ya taso ya yi karatuttuka da yawa a nan zaria wajen zara da kuma wajen najeriya malam albani ya yi karatun addini galibi a hannun malamai a kano kamar su sheik aminu din a kano sannan kuma ya karatu da yawa a hannun malaman larabawa musamman malaman jami'ar madina kamar su sheik zarban algamidi akwai musli alharisi akwai makamantansu dai haka wanda yake mala albani ya karatu a wurinsu duk da cewa shi wannan malami bai yi karatu a jami'ar madina ba amma ya yi karatu a hannun malamai masu ɗimbin yawa a wannan jami'a ta madina daga nan malam ya samu ilimi masu yawa kuma Allah ya taimake shi ya karanta da abin da ya karanta kafin ya rasu ta barayin ilimin boko kuma malam albani ya karatu a jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria ya karatu a jami'ar Jos a nan jihar Plateau kuma ya karatun digirin ICT a jami'ar Mudubu Adama da ke Yola wato Futi kenan Yola kuma ya fara karatu a Digital Bridge Institute wanda ke da alaka da jami'ar Insuka da ke can Enugu a can a kudancin Najeriya sannan kuma har wa yau kafin ya rasu ɗalibi ne na digiri ta biyu a jami'ar Ahmadu Bello a Department of Political and Electronics Engineering a nan Faculty of Engineering a nan ABU ya fara nan karatu bai gama ba Allah ya karɓi ransa kuma Malam Albani ya yi jihadi kwarai da gaske wurin tattara da ɗalibai kamar misali ni din nan yanzu kamar yadda kuka ji na digiri uku gare ni amma yana ganin tun da na gama sakandare nake gaban shi har na shiga jami'a na yi digiri ta farko na ƙara ingiza mu ku je ku yi karatu ku je ku karatu na yi masters na yi phd kuma gashi har Allah ya karɓi ran shi ban daina karatu a gaban shi ba na ga malam albani ya karanta da ɗumbin ɗalibai masu yawa wanda yake mukan ba mu san su ba ana maganar ah, ya yi digiri a fannoni daban-daban ko za mu san wasu daga cikinsu To, Malam Albani da bakin shi ya ga mana ya yi masters a Arabiya, sannan kuma karatun da ya yi a jami'ar Ahmadu Bello ya yi a Faculty of Law ne. Da sake yin law ɗin a jami'ar Jos da ke jihar Plateau, sannan kuma ya yi digiri a Information ICT kenan ko Information Telecommunication a nan Futi a bangaren wato karatun addini da yawa mutane sukan fara jira in sun ji malami ya shahara ila ya je jami'ar madina ko ya fita kasashen waje na larabawa don yin karatu ka ce bai je madina ba kana nufin irin karatutukan zaure da karatun da ya danyi a kano da sauransu ne ya tara wannan ilimi a malam albani ya samu admission a jami'ar madina 1990 zuwa 1991 lokacin na yakin golf sai kasance a wani lokacin bai samu daman zuwa ba daga nan Allah ya kaddara da ba zai wannan jami'a ba amma kamar na faɗa baya bayan karatukan da yayi a Kano yayi karatu a hannun malamai da yawa a Kano yayi karatu wurin Sheikh Aminuddin a Kano sannan kuma yayi karatu a gaban malamai masu ɗimbin yawa a nan Saudi Arabia malamai ne a jami'ar Madina amma sun karantar da shi ba matsayin ɗalibin jami'ar ba shine na bada misali kamar Sheikh Zarban malamin shi ne Mamman Albani ya karatu a gaban marigayi Ibn al-Usaimin a nan Saudi Arabia mana albani yakan tara kuɗi musamman yakan tara kuɗi domin ya je ya zauna gaban malamai a Saudi Arabia su karantar da shi ilimi tabbas ni shida ne akan haka cewa yakan je ya tara kuɗi musamman ya hau jirgi ya je sati biyu sati uku ko wata ɗaya ya je ya zauna a gaban malamai na jami'ar Madina kuma na jami'ar Madina ba domin koyon karatu da nan ne Allah ya azurta shi tara min ilimi da yawa ya bangaren iyalai fa a malam albani ya rasu ya bar mata uku a duniya sannan kuma ya bar 'ya'ya ashirin da biyu akwai batutuwa da dama musamman irin makarantun da aka ce ya yi ƙoƙarin buɗewa wanda muke cikin ɗaya daga cikin su yanzu haka ko za ka yi mana ƙarin haske kan yunkurin da aka yi wajen yin ganin an aiwatar da wannan katumas a kamar yadda muka yi bayani a baya shi malam albani rayuwar shiga baki ɗaya harkar ilimi ne karatu da karantarwa na haka ce shi abin da ke buri buri ya bari a baya ne bar makarantar da cikin makarantar da awon shi don haka malam albani ya yi kokari ya samar da ita wannan makaranta da wasu makarantun ma da suke cikin anguwannin nan Umar Albani shi ya gina makarantun nan duka shi kadai da kudin aljihunsa hatta mu ɗalibai akwai lokacin da aka fara gine gine gagara aka yanke shawara kowa ya kawo bulo ya ce a bai yadda ba shi zai abin shi da kanshi don haka malam albani shi ya gina nan shi kadai kuma lokacin kafin ma ya fara gina tun ana sayan filaye ya ce bai yadda a sa sunan shi ba ko sunan wani domin ba nashi bane wakafi ne ya ma addini naga da sunan makaranta aka sai filayen mun da sunan makaranta aka yi gine-ginen da aka yi wasu na tambayar shi tun da yayi boko a kuma har yayi digiri a bangarori daban-daban gashi kuma an ji labari dama cewa wasu lokutan duk aikin addini nan da kuɗin shi yake barwa yayi aikin gwamnati ne Sheikh Albani bai taɓa aikin gwamnati ba a rayuwar shi gabaki daya asali da ya taso ya taso na matsayin shi na tela mahaifin shi koya mai aikin aikin dinki daga nan ya koma yana kasuwanci yana kasuwanci yana ibin kaya yana safara tsakanin nan zuwa Port yana zuwa baga yana sin kaya yana kaiwa kudu daga nan Allah ya fayyace mai bayan ya digiri a a Yola akan ICT na ya kara buɗe kamfanin safar Technologies sai kasance yana karban ayyuka haka na na ICT yana yi yana samun kuɗi to wannan kuɗin ne yake samu ne yake juyawa kuma yake aikin addini da su a ƙarshe akwai eh, wani abu da za ka faɗa game da malam wanda wasu ƙila ba sani ba kuma ya kamata su sani to akwai abubuwan bin al'ajabi da yawa ga malamin nan tsakani da Allah misali kamar tarin littafan da ka gani babu wani littafi da gani da malami ta karanta shi ba daga bango har zuwa bango babu littafi kwara daya na kuma littafan da yake gani a nan wurin ba su kaɗai bisa kuma littafan makarantar nan ba kuma babu wanda bai karance ba daga bango zuwa bango kakaf dukansu muna abin al'ajabi ne sannan wani abu da ya ɗaure min kai da malam albani lokacin yana tsare a gidan yari kusan kullum tana je kaduna wurin shi wata rana sai ya ce min malam gobe za ka zo ka tawo da dubu saba'in da biyar ina mamaki malam na gidan yare mai zai da kuɗi wasu gari da na kai mai kuɗin sai a officer na prison ya zo aka ce to ga kuɗi a ɗauko list me aka yi da list mutane da aka fansa a gidan yare shi kuma yana ciki sannan kafin a kai shi gidan yarin yana tsare a wurin 'yan sanda a kaduna police staff kwanan shi goma a wurin a cikin wannan kwanaki mutum casa'in da shida suke sel malam kullum shi ke sai masa abinci to wannan abin ban al'adabi ne kan abin mamaki ne wanda yake ba kowa ne ke yi ba sannan ni din nan malam albani kan aike ni annan zariya cikin zariya sai ce malam ga dubu goma ka zuba mai a mota inda ke ya san na fi karfin abin amma ya ce ga dubu goma zuba mai a mota malami ne wanda yake abin duniya baya rufe mai ido abin duniya baya rufe mai ido ba irin malaman da za su samu su yi handama su danne su hana wasu ba mana abubuwan ba za su lissafi ba wannan makatan da muke ciki albanin science academy makaranta ce wanda yake akwai marayu sun kai mutum tamanin wanda yake malam albani shi ke ɗaukar nauyinsu sun kai mutum tamanin ne ke shi ke ɗaukar nauyinsu ba su biyan ko kwandala da cinsu da shansu da littafi da komai duk a wuyan shi suke haka abubuwan na biya wanda yake ba zan iya ƙididdige su ba wasu sun dinga magana cewa matsayin ku na ɗaliban shi akwai lokaci da ya taɓa ƙila gaya muku Ah, wata magana makamanciyar kila abin da ya faru da shi cewa kila da jihadi ake yi akwai yiwuwar a game da kalubale musamman ganin cewa malamai irin shi kamar Sheikh Jafar sun taba cin karo da makamancin haka can a baya abu ne wanda yake dama shi kan sheka mana isharar cewa fa nan gaba ko akwai wata fitina za ta faru a cikin mu yakan dai mana isharar cewa akwai fitina na nan zuwa amma kafin malam ya rasu cikin makonni biyu ko mako ɗaya kafin rasu ya ta mana isharori a nan wurin karatun da muke ciki muke wannan hirar misali yakan ce ni na kusan hutawa na kusan hutawa ɗaya daga cikin zan jawo shi zo cigaba da karatun nan karatun da ban cigaba da yin shi har abada ba na kusan hutawa da irin wannan shawarar yana ta yi sati ɗaya ko sati biyu kafin rasuwan malam amma kowa ya san malam mutum ne wanda yake gwarzo ne ba shi da tsoro domin da yana da tsoro wa'azozin da yake yi da ba zai yi su ba mutane da yawa na cewa malam ka daina wannan wa'azin wa'azi kaza ka daina yi lokacin da zai yi wa'azi akan waya kashe Jafar duk kasan nan babu wani babu da bugo mai waya akan kar ayi wa'azin nan ba ma yace sai yayi malam bai da tsoro kuma ya san mutuwa sai Allah yayi mutuwa dai kwara ɗaya ce hanyoyin mutuwa ne suke da yawa babban abin da mafi akasari suka yi magana lokacin da aka zo magana jana'iza shine ganin manya-manyan makarantun da yake yi da wannan ginin da ake ciki yanzu wanda ake ganin an yi nisa wajen hawa hudu gashi alamu ba a gama ba aikin ake yi ya maganar ci gaba da ayyukan da shi malam ya tasa a gaba da suka shafi karantarwa gine-gine bunƙasa addinin musulunci da ma kila musamman marayun da ka kawo misali yana ɗaukan nauyi to alhamdulillah malam ya gina mu akan wata aƙida da kuma wata tarbiyya idan an tambaye shi kullum malam na yake samu kuɗi sai ce a wurin mai gidan shi sai ka tambaye shi waye wannan mai gidan shi ce Allah to wannan mai gidan nashi shine mai gidan mu duk abu da ya gagara zamu miƙa hannu a wurin Allah ya Allah kai ne mai gidan malamin mu kuma kai ne mai gidan mu mun zuwa ƙara ba mu yadda aka saba ba mu to Allah subhanahu wataala zai nuna mana mafita da izinin Allah mun dogara ga Allah ba da malam albani ke karɓar kuɗi don haka malam albani aikin da ake na gina makarantar nan Allah ne ke yi sai yake amfani da albani wurin yi to a ƙarshe kana da wani sako to sakon da zan ba ƴan uwa musulmi shine kowa ya kusa da hankalin shi malamai su ji tsoron Allah su gaya mutane gaskiya in ka faɗi gaskiya zaka mutu in baka faɗa ba zaka mutu kuma wadin da Allah ya iban ma ba za ka wuce wannan wa'adi ba rayuwar malam albani rayuwa ne wanda yake abin koyi Allah ya bashi ilimi ya karantar Allah ya bashi dukiya ya ciyar ba abin da babu abin da malam albani bai yi ba haka ina fatan malamai su yi koyi da abin da yake yi malam albani ya mutu yanzu bai bar ko kundala ba gida kwara ɗaya bari gidan gidan da ilan shike ciki banda shi babu wani gida da ya bari a duniya motoci guda biyu bar wanda yake hawa bai da wata gona abin da ya bari to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wakilinmu a kaduna isa lawan ikara da abdulrahiyu abdulganiyu daraktan makarantar salafiya ta sheikh albani da wanda ya haɗa mana sautin haili hailu da mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe.